لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى كل من صار على منواله بإحسان إلى الدين أما بعد يقوى مسلمي مصر درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطوك يوم قوة رمضان a shekara ta 1446 kuma cikin baka hudu dai ga watan maris ko march ko kuma azar da suke faɗi 2025 tsaye na farawa da addu'o'i اللهم يسر أمورنا آمين وبارك لنا في أعمارنا وأمورنا آمين واجعلنا من عبادك المتقين المخبتين الخاشعين المؤمنين المنيبين يا رب العالمين اللهم سلمنا من العيوب واجعلنا من المتقين يا رب العالمين كرمت تنبوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aka yi kiran sallah da aka yi jinjiri a kunnen dama da ta da ya kama a kunnen hagu in ce ma da mene ne inganci Allah ya kara lafiya. Sha hadisan duba su inganta ba. Musamman ma hadisin ta da ya kama in aka haifi yaro a yi kiran sallah a kunnen dama kuma a tada iqama a kunnen hagu al'imamul albani wato farisul maidan akan hadisi a wannan zamani Allah ji kanshi yace da ya tafi akan inganta hadisin kiran sallah saboda hanyar wannan hadisin da'if ne amma bai san ashe da'ifun ne jiddan ba har yace ya tafi zuwa ga hassanawar ibn al-qayyim amma sai bayyana gare ni ba da'ifi ne kadai ba hadisin da'ifun jidda la yataqawa bi ghairihi wannan fa kiran sallan kenan amma hadisin ta da ya kama shi kai tsaye bai ma inganta ba saboda haka a haifi yaro a yi kiran sallah a kunnin dama a ta da ya kama kuna wannan bai inganta ba a hadisin annabi da ya masu to amma cikin tufatul Maudu, ya ahkamil maulud na ibn al ya yi magana kan muhimmancin kiran sallar. cewa da ake so ya fara kwankwasa kunnen yaro zuwa duniya kalmar shahada wannan a ma'ana haka sai ka ce abu ne muhimmi amma a sigar cewa hadisi shi ake maka magana har wani mai hikima ya rera waka yake cewa azanul mar'i hina at-tifl ya'ti wa ta'khiru as-salati ila mamati dalilin anna ma yahu yasiru kama bayna azanin ilar salati yace kaga rayuwar duniya dududu kamar tsakanin kiran sallah ne da ta da kama aka ce kamar ya sai ce a ah, to ai kiran sallan da ake a kunnin yaro kaga ya tafi a kan ra'ayin kiran sallan ya ce to kiran sallah ke a kunnin yaro ya ce duk inda ka ji kiran sallah ai za ta da sallah ko to kai da aka yi ma kiran sallah a kunne kana jariri za a da sallah amma fa in ka mutu <laughs> to shi ne ce ranar mar'i hina tiflu ya ati kiran sallar mutum lokacin da jinjiri ya zo an kira sallah amma wata akhiru salati ilal mamati a jinkirta sallah sai lokacin da ya mutu to yin haka dalilun ashe dalili ne anna mahayau rayuwar kama bainal azani ila salati kamar tsakanin kiran sallah ne a masallaci zuwa tada mana in ka fahimci tsakanin kiran sallah da kuma karkamacin salat shekara nawa ne na tambayar ku tsakanin kiran sallah da tada sallah ɗan ba mai sallah ba ladani da yi kiran sallah tada sallah an shekara nawa an yi sati kwana nawa ai ko mintuna ita to in ka fahimci haka kai ma an kira sallah a kunninka to za ka da sallah a kanka tunda ka fahimci tsakanin kiran da sallah ba tsayi kai ma rayuwar ba ta da tsayi wannan baiti ne mai matukar ma'ana ƙwarai gaske amma dai hadisi ne kun ji ma'anar shi da inganta wallahu wa alaikum assalam wa wannan buri wallahi wannan buri ne daga cikin mafiya girman borace-borace gamo mai a duniyar nan Allah kai mana wannan kyauta ɗin abinda zan gaya maka na kokarin samun haddan qur'ani farko tukun karka bari shekaru su kwace maka wani malami yana cewa mai neman hadda kai ya bari ya shallake shekara 25 sai muka ce a wannan bayanin ka ne kawai ko abin da Allah bai iya ba shekara 90 shekaru kusan biyar ko ko goma ta yi walimar haddace ƙur'ani a pakistan at the age of 90 wallahu ala kulli shayin qadir to amma dai ko ba a gaya maka ba lokacin kuruciya kwakwalwa tana danya-danya to a lokacin ne fi dacewa shi yasa ka ga magabatanmu suna raƙanana suka kammala hadda imam suyuti yana shekara takwas ba haka gane ko to wannan kenan na biyu a tsarkake niyya idan a ce da kai gangaren zai gwani kaza kaza kai dan Allah kawai abinda aka yi bisa ikhlasi sai ga alkhairi ya zo ikhlasi na da alkhairi kwarai sai Allah ya bayyana ikhlasi inda shi aka yi Allah ka samu komai domin kai na uku naci misali idan kana son kuma za ka haddace shafi to fa ka ɗora ma kanka sai ka bitan wannan shafi in ta kama kamar hamsin akalla misali za ka maimaita aya ta 282 ayar bashi ya lullu na amano in za ta dayar so hamsin ɗaya daga cikin limaman harami a yau yasir dautari hafizahullah ya ce malaminmu da ke karanta da mu a sheikh ibrahim al-akhbar ya ce ai ba ka da wata hanya inda magana hada ne illa maimaitawa kawai maimaitawa wasu suna ganin a ah, akwai fahimi wani irin fahimi sai a rubuta maka sani kuri ta falatar zai kuma yana yin sai din so ne yana gani dai maimaitawa ce shigan sojan ba badakkare to mu sai daga lokaci muna son mai wannan mai wannan so ƙur'ani yana son ka ba shi lokacin wani yake cewa ƙur'ani yakan ce in ka bar mai da wata ɗaya zan barka da shekara wai na ma ɗalibin ilimi magana ce be careful in tarakta ne bisharin taraktuka bi sana wa in tarakta ne bi sanatin kaifata jido ne ta wannan muhimmi ne sannan kuma abu ne muhimmi ka lazimci riwayar malami ɗaya karka raba hankalinka riwayar wani ka bari tukun in ka nuna ka shi zafkara'a a kun fahimce ni ko yawanci ai muna karatu da ruwa ruwaye hasan an asir tare da ba ita ce ruwayar kasan ba mu warshawa ne ai ruwayar usman bin sa'id warsh al-masri al-majirin wato wane ne nafi shi da qalul isa ibn mina al-majirin warsh ne a madina afwan nafi kamar wayar ruwan shi da take mutane sukan wahalar da su su ba wannan ba ne allah dai ya rubuta marwar imam har shahar kullum imam mahar ga wanda ke karatu in ba da wayar hafsu ba amma suna da ƙura'a Juhani, mayan ƙura'a ne in ka ce maye ka san abin da washe yake amma ba mai karatu in ba da wayar kila dokar ce ƙa'idar ce kawai kar ka shakata hankalin mutane alfazai ce da sauransu misali to nake cewa ruwa ya kwaya daya sannan abu ne muhimmi kalazancin musafi daya kwarai a ce da wannan musafi na fara da shi na haddace kuma abu shi ma yana akwai alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa da idan sannan ka kiyaye sabo domin wattaqullah wa yu'allimukumullah ko da dai suka ce wannan aya ba za ta zama dalili aka ai da sai Allah ce wattaqullah wa yu'allim ba dauri ba ne wa yu'allimu yace so ayar ba dalili bane akan liman ilmi amma dai baka kudin yace wa yu'allimukumullah ya kulla taqwa da ilmantarwa amma ka kuma arabiya wattaqu talab ko yu'allim majzur jawab al to ba a akai ba yu'allimukum sai dai kace in tattaqullaha ja'alakum furqana in kun tsorci Allah ta'ala ya baku ina furqan akwai furqani sama da ƙur'ani. to wannan muhimmi ne cikin abin da ya kamata sannan kuma kai kokari ka sami group na abokanai kawai ƙur'ani kuka sa gaba da kun haɗu ba a magana komai sai ƙur'ani. an taba kungiya a nan cikin birni mai suna shababul qur'an al-murattal gangamin matasa masu tarti ba za ka je mana kwallo ba ba magana komai kawai sai qur'ani shi yasa idan ka je harami a maka ko madina ba wani littafi a cikin shamsin ba qur'ani ba kan qur'ani hatta qur'ani irin na masu special education din na makafi da ka taba na mamaki hannunka za ka je kurzulu amma sun san me suke tabawa Allah da ikon makawo fa wallahi gabata gaba innal na qalu rabb kai ka buɗe yi da gulugulu ba gani ba amma shi yana yi akan babaki allama insana malami wannan muhimmi ne sannan ka mutunta ƙur'ani. Ƙur'ani yana da haƙi ɗaiɗaiɗi guda goma sha shida daga ciki sanin fassarar ƙorani na taimaka ma haddace shi Allah a falayen buru na ilil ilili kai fa hulikat wa ilal sama ikai fa fito ne Allah ke ba sa kallon ragumi ya Allah sai su kallon ragumi it enhances the memorization yana taimaka ma haddace shi ma muhimmi sannan kuma abu ne muhimmi wajen haddace ƙur'ani ka ringa kyautata ma mahaddata masu ba da lokaci wajen karantar da mutane ƙur'ani wannan muhimmin lamari ita za a ɗibi kuɗi mai yawa a ba mai karantar da lesson teacher yana karantar da geography ict kaza kaza kaza to sahibar ƙur'ani ko mu daina raina ƙur'ani a ce ai arewa ba mu da ilimi sai kudu hatta ƙur'ani nan ba mu da ilimi hatta ƙur'ani ga yamin afirka inda kake da zuzurutun mahadasa irin najira kuma irin arewa ma ka ce ai ba mu da ilimi kai ne ba ka da ilimi a ɗauka turanci boko shi ne ilimi da turanci saboda haka a daina rena ban yadda ka ce mu da ilimi ban yadda ba sai dai kai ne idan ba gane concept na ilimi a kanada za ka samu malamin da zai ja maka ainihin mudawana da ka ka shiga cikin birnin kano saboda ba turanci shi na mashi da ilimi ko waye ga maka ilimi turanci chinese turanci suke yi mandarin suke kuma suna da ilimi japan masu bauta ma gunkin mikado turanci suke wani aka zo aka yaki kwakwalon mako muka mai da wani turanci wani kayan gabas mai ƙarshen tsango ne ban ce kawai ku je ku koya ai ta yi Ma dai ai da manufa ai da aƙida mai kyau kar kai boko aƙida kai boko manufa boko imani in ba ka wata zama boko ko a wuta Allah ya ba. mu kaɗan kenan 'yan uwa masu girma abin da ya kamata kuma ina tabbat ina roƙo Allah ta'ala ya baka abin da ka nema ki ba mu gaba ɗaya na tambaya shi kenan to mu je ga aya ta gaba za mu tashi aya mai lamba 32 suratu al-a'raf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقومه يعلمون aya mai lamba 32 a sura mai lamba bakwai al'arab kuma wannan karo na ɗauko daga tafsirin ibn kafir ne tulqan azim tafsirul qur'an na ibn kafir ibn kafir ad-dimashqi abu amr daga cikin almajiran ibn taymiya tafsirin jikaci shine kusan haji na biyu tafsirin ilmu afuwa فركوك دوكو تفسير الإمام الطبري أبو جعفر الإمام المفسرين ابن كثير باكشم يروى بني شينا فسر القرآن لقرآن تو الله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ابن كثير يتي يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسك هذا ابن كثير الله ينا مقنن ينا ردي أكم ودن لكي حرم فوانا أبو ندق أبنتي كو أبنشا كو تخاف سوا كو متيتي حرام ني بسراء الكنشي من غير شرع من الله ba wai wata shari'a ba ce daga Allah ta ce da shi ya faɗa haka ɗin ƙul ka ce ya muhammad da ya maha'ula ilmushirikin allazi na yi harrimona mai harrimona bi an fusihim alfasira sula'im wane ne ya haramta muku kayan ado wanda ubangiji ya samar hiya makhluqatun ai Allah ne ya halitta muku su na'am da waɗanda suka yi imani da shi su ci amfaninsa a duniya har ma shi ne wa in sharikahum fiha al-kuffar fi duniya ko da kafar sun yi tarayya da muminai wajen cin alfanun kayan halitta ashe asalin kayan more rayuwa asali na muminai ne kawai to wane ne za ka yi ka ba shi alkhairin ka maka a'a ba a cikin littafin urdatul sabirin da muke karantawa ibn al-qayyim ya ambaci wani malami wani mutum ya ce da shiga mata malami sabo ba zan iya ba ya ce to sam ya ce ba zai ba zai ce shi kenan tun da kana ce ba za ka bar sabo ba wanda ba ka shawara ka yi ɗayan abu hudu na farko dai ka daina cin arzikin Allah ba ka yi ba cinto ba ka yi ba shan ruwa ba ka yi ba cin amfanin duk abin da allah a ta yaya ya ba ka sannan ka saba mai ka daina cin kayan shi ita ta aimala ai ba zai yi ba ce ta ashe kana da hankali ke to shi kenan sai ka je ga na biyu na biyu ka daina taka kafashi shi ba kai ba a ke ita to ina zan ta kai ta kai ka sanu ai kai ka ce ba za ka bar su ni gona ba ka mabita ne ka jina ta ka kasar Allah ita mallan in ta ka ina ya ce oho in ce to naji na uku ka fita daga duniyar nan tashi ka je wata duniyar da ba shi halice ka haka shi kenan ma ruwanka da Allah ke mana ina zan da mai su suka aini kai na kayan shi ne to ka san haka kake wannan wauta ka ji inda ya fito mai ba da amsa shi to na hudu a kan kaki ka bari in an je lafira don allah ce ku zo fagullo ka zara hannu ka kutufe su mala'iku ya ce a'a zai yi bai su to shi ke ashe na rashin hankali ne kace wai kai ba za ka iya daina sabo ba kun gane magana shi yasa ba azanci ba ne wani fito to ai ni ni haka Allah ya ne ne fi ne ba da haƙuri. a wannan ai wulakan ta kai kamar kana so ka ce ne kai in baka yi sata ba ba za ka hakura ba ka ga ka ci duka ko ashe dole rai sai kai mata tarbiyya wani النفس anil hawa فإن الجنة هي الأوى me yasa muka shigo da wannan maganar wato alaƙa ce kun gane ko gaya musu wane ne ya haramta kayan ado na ubangiji wanda ya fitar a matsayin kayan daɗi na arziki ƙulƙa ya musu hiya lillazi na amanu fil hayatar duniya amma khalifatan yau malkiya kayan ƙyale-ƙyale da jin daɗi na'am na waɗanda suka yi imani ne a duniyan nan hadda ma kafira amma hazin kyar har lahira nasu mai zallaban da kafirai duk ni'ima an haramta musu to da Allah ya ba da ni'imomi sannan ka ce za ka ci ni'imar ba za ka yi yadda yake so ba shi ne hikimar shigo da wancan misali da muka ji a baya an fahimci ayar ko ga ya mutu hiyar lillazina amanu fil hayatin duniya ha lissafin yau na tsiya ga ya mutu kayan kyale kayan jin daɗi da zabar jado da yaƙoto da harir na masu imani ne a gidan duniyan nan nasu ne khalisatan ran kiyama su kaɗai ke da shi ko da kafirai sun tare da su a nan duniya iya jin daɗin saboda rahamaniyar ubangiji amma rahimiyya Allah ce wa kana bil mu'minina rahima ban gane kun gane sabon ayar ba yawa kazalika nufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun haka muke yin daki daki dangane da ayoyinmu ga mutanen da suke da ilimi Allahumma ja'alna min alladhina ya'lamun qul قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل يا موسى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أنغانيكو قال الإمام أحمد نجيب بن كثير يكن فسر القرآن ده رواية القرآن بالقرآن القرآن بالسنة يسي قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفرج ابن كثير يقول رواية har zuwa ga malam al'amish suleiman ibn maharan wanda suke kiransa wato alkitab littafi saboda tsabar hada kawai al'amish an gane ko yake cewa manzon Allah ya ce ai babu wani mai kishi da kai Allah shi yasa ya haramta alfawahish alfawahish na boye da kuma na fili wannan hadisi yace yana cikin al-bukhari da muslim saboda haka gaya musu abinda Allah kawai ya haramta shine al-fawahish na ɓoye ko wanda ya da na ɓoye menene fahisha ta bai ta fili misali zinace zinace an gane ko da abin da ya shafi wai namiji a namiji ana ainihin dabbanci rakumanci fasadi mace da mace a'udbillah musahaka giya caca fashi yaudara gulma waɗannan su ne alfawahish da munin ya fi an san su a fili wa ma batan da kuma abin da ya ɓuya na alfasha kamar ne hasada alfasha ce shi ne jin haushin ni'imar da Allah ya yi ma wani kana burin ni'imar ta gushe ko da kai baka samu ba to wannan ita ce mafi munin hasara in ji al'imam al-ghazali idan muna magana fashiya ta koyi hasara da suke ya ce hasara ita ce ka yi burin don me allah ya yi mawa ne ni'ima ina jin haushinta ilimi dukiya sarauta farin jini nemomi na allah sai ka ji kulli a zuciyarka sai ka yi burin ina ma ya rubuta ni'imar ko da ni ban samu ba a yi tawar watsi to mafi hatsarin hasara ke a matsayin fahisha ta ɓoye tun da hasara in mai yin ta bai bayyana ba za ka ci gaba da nukurkusa shi ne sai lokacin da jalli ya zo sai Allah ya matsa shi sai ta bayyana fi Allah ka kare mu to hasada kashi na biyu mutum ya yi burin ni'imar ni'imtacce ya rabu da ita don ta zo gare shi ba ta kai ta farko muni ba ta farko ya rabu da ita ko da bai samu ba kashi na uku na hasada baya burin wani ya rabu da ni'imar ta sha zaman ta inda zai amma bai da ake shi ba kaga wanda mawakaci ce. domin a rayuwa ko ya tsinka ba ɗaya ba ne جنبك في دولة فيك وفوق كل ذي علم حليم كل أنفك سرطة أنفك كباريات وما أوتيتم من العلم إلا كذا هر أقوم أزوى جميلك دبابا وانا رسول إكراسز نحصد أما طيب مثالي نمي نفاهشة ودت كتفوه تو الله أبني هارم تاكينا ما ظهر منها ما بطن والإثم kuma Allah ya haramta al-ism an gane ko as-suddi inji ibn al-hasir yake cewa al-ism wal baghy bi ghayr al-hamlin alayhi yace amma al-ism fal ma'siya dukkan aiki na sabo ana kiran su al-ism kenan kariya ism ce wannan mimanci ism ne yau da sauransu misali to Allah ya haramta wannan walbaghi Allah kuma ya haramta baghiyu menene baghi sai malam cewa albaghiyu huwa ta'addi ila nas yau mutane shishigi kai musu dagawa ka shiga haƙƙin su ka zalunce su Yaɗa da yaudara da zamba cikin aminci da annamimanci da sharri iri iri masu yi kuma duk za su gani ba da jimawa ba Allah ka azurta mu da tuba daga kazanta irin ta zuci ka kuma azurta mu da in mun gane abu su iya muka yi kar mu yi girman kai mu tuba dan mushkilar girman kai shine batrul haq Ya gaske da da suka keta wa gamsu sai ka zama dan uwan shi dan kenan to Allah ya tsare to duk Allah ya haramta waɗannan abubuwa da yin albaghiyu transgression ka shiga haƙƙin wasu bihir ba da kuma cancanta da dalili ba cikin abin da Allah ya haramta wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ku shirkata Allah da wani abin da Allah bai sauka da dalili ba wanda ya bauta mu gunki a ya shirka kuma ya wahalar da kai hmm? saboda abin nan da mai shirka yayi yau ai yayi abu ne wanda yake Allah bai sauka da dalili akan shi ba Allah ya hana wannan sannan kuma kun sani dai mafi girman laifi da in an mutu ana yi haihata ayata babu gafara shirka domin ya ce inna Allah la tsoro an yushraka bi wa ya tsoro na yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يصلح فقد افترى اثما عظيما اي 48 cikin suratu an aya 116 yace faqad dalla dalalan ba'ida duk sako ne a aya 72 cikin al-ma'ida yace wanda ya shirka ba shi da mai taimako mafi hadarin abin da mutum zai tinka laira da shi ne shirka kuma shirka tana da hadari tana buya a jikin ɗan adam yanda tururuwa ke ɓuya a kan bakin dutse cikin duhun dare dilip tana da haɗari shi yasa addu'a tabbatacciya allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa a'udhu bika lima la ya Allah ina ina neman tsarin ka in shirka da kai da wani abu ko ba ina san wanda ne ban sani ba Allah ka yafe ba. to kar ku shirka da Allah sannan kuma wa an taqulu ala allahi ma la ku jingina ma Allah abin da bai faɗi ko ba ku sani ba an gane ko shi yasa Allah yake faɗa a cikin sura mai lamba 16 cewa ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب lafiyar الذي يفتروا Kada ku. kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah wanda bai saukar da hujja a kai ba yake ne ka ce ai Allah ce kaza ina aya ka ce ban ne a hatu ai kai ma Allah kare a kul ka dangana ba ka ce Allah ne ba ka da dalili ko annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi shi ma ka dangana zance gare shi ba kyau to ma'ana ayar tana mana tana rusa abinda su waɗancan kafirin suka yi na haramta ma kansu daɗa ɗan abubuwa wanda Allah bai haramta ba su suna ba su wani haram ya ce to ga abinda na haramta ba abinda kuka yi ba shi ne sakon ku kalli alaƙa tsakanin aya ta 32 da kuma 33 Wani kulli umma wali kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة na'am a ci gaba da fassara wannan aya bari mun kuma bai kaɗan ɗauko wata magana ta ibn kafir ƙarƙashin aya da ta wuce ɗigo magana kan ku danganta ma Allah abin da bai faɗa ba ta ce misali a ce Allah na da ɗa wanda kirista ke faɗi kaga yi ma Allah ƙarya ne wannan an gane ko yi ma Allah ƙarya ne wannan wannan shine misalin da na tsinta cikin tafsirin da yau wani kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta قال ابن كثير ولكل أمة أي كل قرن وجيل هكذا يفسر أمة ولكل أمة أي لكل قرن وجيل من أين قرن يقول شيء شكرا قريشين قرن كما ركت century to shine umma jil kuma shine kamar ka ce anin generation misali sun ce generation na mutane shekara talatin da ɗan shekara talatin yau da ɗan shekara 90 duk suna cikin karni da suna cikin wato loto na zamani guda ne ko ba haka ba da wahala a ce tana ɗan shekara 200 yana rayu da mu a yau misali kaga ya shiga cikin wani jiri wanda yake ba nan ba to sai Allah ta'ala ya ce wali kulli ummatin ajal ta al'umma tana da ainihin ajalinta an gane ko kuma kalmar umma takan zuwa qur'ani a ma'anar jabal kun tana daga cikin style dina na faɗi kalma ɗaya ta zo a ma'anoni daban-daban a lojuhu wannan bayan umma takan zo tana nufin lokaci dan ya ce wadda ka raba da ummati ko ba haka ba sai ɗan saƙon annabi sai tuna ba da umma umma ana nufin ne lokaci inna ibrahim kana umma umma ta kan zo ana nufin mutum fitacce wajen ɗa'a da sauransu misali amma nan umma tana nufin jama'a ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum la wa ana rabbukum fa'abudu fattakun na cikin tsura 23 aya mai lamba 52 fa'abudu aya 90 al'abiya wancan cewa ce wa ina hadhihi ummatukum wa ana rabbukum fattaqun almu'minun wannan kuma fa'abudu al'abiya amma sako dai ne ummatukum ummatun wahida da fata an gane ko da haka yani Allah ta'ala sai ke cewa wato wali kulli ummatin ajal ibn kasir na gaya muku ya cewa abinda ake da umma yi karnin waje ai ajalun kowace al'umma akwai ajalinta wato miƙati na rayuwa da za su yanke gabarin samuwarsu jama'a da ke ban ƙasa a yanzu allah shi san adadinmu a duniya yau akwai lokacin da ajalinmu zai tafi wata jama'a ce ya kaga jama'a da suka gabace mu ba su rayu a zamanin wannan cigaban da ake da shi jil ne mu ma wanda abinda kuke gani na cigaba na intanet da telescope kauyanci ne nan gaba zukuna zamanin ainihin a ar artificial da chat kwace ce ne ka iskoyi na'ura kwaikwayi mutum ba nika za ta baka misali la ilaha illallah to jin ummar da ta gabata ba ta ga wannan ba aka koma can can farko sahabai ai ba su ga mota ko kuwa to nan gaba in dai rayuwar ba ta tashi ba akwai yiwuwar namun ne zama kawayanci yanzu ba suna magana ba a daina amfani da waya ba kuma je zuwa ga ina shekaru hamsin da suka wuce akwai wayoyin hannu كذا وين نصلي إلى ذي ذكر الكلام شكروا أشد ني أقتل نفارة قدو ما تدعو ليش تو نجي في وضع أقتلوا مجي نجي وضع بجيني ويضع تقول لك يا مامي دوني أيو هرأل أيوه؟ ما جري أقوائي جاء كما دا فريا وجي كرا ترايا عيبا أيوه ترايا بس فريا tauraruwa ce mai kololontuwa sukan ce if you can be there you can call from there to ta zama kawayanci ma a yanzu su blackberry don hajji su yau gaba dai wani ce nan gaba ma wata gilcin abinci da kwamfuta za a yi allahu akbar to kaga jil ne jama'a ce ta wuce kuma kowa da irin salon da Allah ya ba su yanzu ba akwai mota mai amfani da wutar lantarki ba ko wutar hasken rana ne mota shi kan shi mai din ma na ainihin petrol ana son a yi bankwana da shi Allahu akbar wali kulle ummatin ajiyar. ko ci al'umma da lotonta da lokacinta yankake sai da ajiyar ajiyar idan ajalinsu lokacinsu ya zo na yankewa gabar mu'amala a rayuwar nan la ya takhiro na sa'atan wala taqdimu wallahi ba za su yi latti na sa'a ɗaya ba za su tafi wala ya ba za su yi hanzari su je kafin lokacin kenan mu da muke raye a yanzu ba makara muke ba fa waɗanda kuma ke kabari a yanzu ba wai sun yi hanzari ko sun yi sauri ba ne a likulli ajalin kita lokaci ne kawai to shine sakon wannan aya Allah ƙara mana fahimta ya bani adam ya bani adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna ya ayati faman ittaqa فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا كو آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات الأرض ابن كرز يكي cewa أنظر تعالى مجنى ابن كثير الله يجيش انظر تعالى الله تعالى يا قرقبي بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياتي يبشرون ويحذرون يقول يا آدم إذا وصدت كم من ظنينا سكذوركم من أن يبمنتم منذول عنهم sun suna kuskure ce manzo wanda aka ba shi sako an ce ya gaya wa mutane amma annabi ba a ce ya faɗa ba a wannan kuskure ne ko kai almajiri ya ce ka faɗa ballon sana annabi kyakkyawan definition na bambanci shine ka ce manzo yakan kawo littafi da sabuwar shari'a ko ba ka ba annabi ko ba lalai ba ne amma zai iya da sabo a arabtum saboda haka yana idan manzanni na suka zo muku ya na alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na to ku bi wa aslaha duk wanda Allah ya kuma gyatta aiki shi to fala khawfun alaihim babu tsoro gare su haka ne ko wala hukumar za su yi bakin ciki ba to barin tambaye da mutum ya zama salihi salihin mutum gyararre ya zama mai gyara wanne filada tsakanin ka zama salihu da muslihu wanne fi kai salihi ne a karan kanka amma ba ka gaya ma kowa abi Allah shi a tun da na gyaru ba da kowa salihi kiyar shi ko musulihi yana farkarwa wanne yake ayyurta ma faɗa ai shi salihin nan baya magana azaba in ta zo shine loma fara wallahi sakan shi za a fara ai haramun ne ka gaban naka ya shirwa A sukutu al-munkar munkar wa ma kana rabbuka lukan min wa Aluwa muslihun eh an gane ku? wato ubangiji ba a alhali mutane suna ainihin islahi a wata aya gafilun wanda ba a karantar da su ba saboda haka dole ne islahi to nan ayar ta zo ne famanin taka wa aslaha daga aslaha yuslihu islaha afa'ala yuf'ilu if'ala saboda haka duk wanda ya tsoraci Allah ya kuma gyara aiki to babu tsoro gare su ba kuma za su yi bakin ciki ba na'am والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يتوى أن ذكر قرية ayoyinmu an gane ko suke girman kai gabarin ayoyin ula'ikal mausufu na bi mazikir su waɗannan su ne ashabun nar mazuwa wuta hun su fiya cikinta khalidun masu dawama qalabul kafir ya zo magana kan khalidun mai ce sai ce ai na fiha مقصن مخلدا ما سو زماني چكم وتن زمان مخلدا نهر ابدا نعوذ بالله من النار نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالون حتى lamba 37 kenan cikin suratul bakai al-a'raf Allah ce faman azlamu ai la azlama faman nafi wane ne fi zaluntar kanshi ai ba mafi munin zalunci mimman iftara ala Allah ba. sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah aw kazzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata wasu daga cikin ayoyin shi ula'ika iri iren waɗannan yanaluhum bugun minar alkitab rabonsu da Allah ya rubuta a cikin littafi na azaba zai kai gare su hatta iza ja'atun rusuluna suna nan a cikin fagamniya da kwazara kwazara irin ta halaka da sako har lokacin da ja'atun suna manzannin musu zo gare su su ne mala'ikun kenan ya tawaffawunahum suna kwasa ko kace suna zare rayukansu qalu sai mala'ikun sai da su aina ma da tad'una min la'a kina iyayen gidin naku da kuke bauta musu da kuka bar Allah ina suke qalu sai suka ce ballu anna ba su ba la ilaha illallah da haka suke cewa duk wanda ka bi shi ya ja ka zuwa sabon Allah ka bi shi to sai kun yi inatayya eh, a kiyama ta tsaya kai ka ja da ba ne na ja ka ba shi yasa kara wani ya ja ka zuwa ba daidai ba in dai mahaifi ba zai ce ka saba ma Allah ka bi shi ba sai na ga wani wanda bai kai shi ba wa in ja hadaka ne fala ku sai ba وإن جاهدك على أن تشرك باطل to inda haka ne kuwa mahaifi kiyar ko mahaifiya to ne za ka ce gudun da ke da kyanzarci saboda haka ya ne sai su ce ballo anna sun bace gabarin wa shaidu ala an fusin annahun kanu kafirin za su kafa shaida a karan kansu cewa su lallai kafire ne kala da kulu kala da kulu fi أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار نعم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم to shi kenan tun da dai sun zo suna sun ce an tambaye su ina kan da kuke bauta suka ce ba mu gansu ba to sai Allah ce gaba daya ulkulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal ku shiga wuta tare da jama'un da suka zo gabanin ku kun riga ku shiga wuta kuma ku shiga daga cikin aljannu da mutane finna wannan ke kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha lokacin da wani yanki na yan wuta suka shiga sai su fara tsine ma junansu ta ga abin da kuka ja mana a duniya Allah wadai da abarci shine sai su tsine ma junansu an gane ko shi ne ibnu kasir yake cewa wato إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا أبن الذي فاركينا a lokacin da waɗanda aka bi ko kuma suka bi a taba tumi za su yi baran-baran bara'a da wanda suka bi su to shi ne ibn kasai ɗauki ibn ya ɗauki aya ya fasara aya da ita kaga wannan aya ta yi koro wannan aya ta cikin bakara don ya fassara wannan da take cikin suratu al'arab shi ne tafsirin ƙoran bil ƙoran haftun saboda haka ku shiga cikin al'ummomi da suka shiga wuta gabaninku na daga mutane da aljanu da mutane kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha har lokacin da suka yi a cikin wutar face to face ha ilaha illallah ok hakike jan mu zuwa gomboka da na kira ka na sa maka igiya ba zai nan kai ba kawai zai faru ke ba ita ka ce mu je mu kashe waye to da aka kashe aka samu kuɗi ba mu raba tare ba ina ba na rayuwa wallahi abin da zai faru ga masu wannan kenan kiwon su ba ya koma su kidnapping ku tuba kafin ajalin ya koma su sace kudin gwamnati kubar jama'a cikin wahala ku tuba ya ku masu ainihin murda fassarar qur'ani da son zuciya don goyon bid'a ku yara shi ma haɗari wallahi al'azim shi ma haɗari kitabullah da kowa tafsiri da su a dinga mu a yi ƙor'ani murɗe ɗaiɗuwa ta baki wanda yake in ka isa كبيرك مختص وكفصر هذا هذا مختصر على نيرو تاشي ما كان شيء وخليل من نمسرا أما ترى أنت مختصر من وردد وكتب وقيل وفيها كراهة الآج والسكوت على القيمخ إنني قيمخ هذا كبير ɗauko mukama ta shehu hariri a ta ƙorani shi ne aka rena ko da masu tamsiri da masu tafasiri da masu tamsiri kitabun Allah ya kakare mamattaba littafin Allah to duk suna cikin waɗanda a wannan lokacin za a yi kace da su hatta idan dara kofiya har lokacin da suka yi cirko-cirko suka suka yi riskekeniya a cikin wutar me zai faru qalat ukhrahum liulahum waɗanda suka shiga daga ba su ne ukhrahum za su ga ma first batch da suka halaka da su ne ulahum sai su ce da su rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan min an-nar ubangiji waɗannan su suka batar da wanda suka ba da shi wani Allah ba su azaba ninki ba ninki daga wuta qalu sai Allah ce ne kullum dhaifun kowannen ku da ribanye na azaba da suka ja ku mita ku su. ba na magana kiya ai ni wallahi ni wannan abu satan nan wani ne ce mai in ne ce sa hannu wuta za ka sa ɗan adam akwai shi da kokari ya wanke kai shi to kada mumini ya kai ga wannan jalli Allah ka tsare mu li kullin dhifun wa iyyakum kowanne yana da rubanyi na azaba wala killa ta'lamu sai da ku san plan da ubangiji eh shi za ko mutum ne da yake sayar da kayan sata wallahi karka yi ciniki a wurin shi Allah saboda ka tsare mutuncinka saboda idan ka ce oke mutumin nan yana sayar da waya ta sata amma a lokaci guda kuma yana da harkoki masu kyau to ban sani ba wayan nan mai kyau din ce ko ta sata ce menene zaman ka lafiya ba shi kadai bane saboda idan ka ce kila ba ta sata ba to kuma kila ta sata ce in aka cikume shi zai ci komo ka to mafi alkhairi sai ka nisance shi to balantana kuma a ce ka yi tarayya wajen aiki na banza wanda ba shi da kyau اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم انصرنا على الكافرين والمنافقين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين